الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع راية الإسلام في النيجر وارفعها في في كافة بلدان العالم اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان اللهم حفظ بلادنا واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين رب ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله ان uwa musulmi abunda hudu ba ta yi bayani akan shi bayan godiya ga Allah da kwadaitar da mu kan cewa mu ji tsoron Allah mu ci gaba da kiyaye dokokin Allah hudu ba ta yi bayani ne akan cewa tsahi da sihirce-sihirce wannan banna ce mai girma tana zamawa banna bisa ban ƙasa banna ce a duniya kuma banna ce a lahira saboda haka ‘yan uwa musulmi mu sani yana daga cikin zunubai masu girma yana daga cikin miyagun laihuka yana daga cikin hatsurra waɗanda ake ji mai su tsoron su lalata mai duniya shi kamin lahirar shi wannan babban laihin na aikata tsahi a musulunci sihiri laihi ne mai girma tsahi laihi ne mai girma wanda bai da wani hukunci a addinin musulunci in an kamo musulmi yana aikata sihiri in banda a kashe shi domin in ba a kashe shi ba shi zai kashe dubbai domin in ba a kashe shi ba shi zai kashe da yawa musulunci yana da hikima da gwaninta a cikin duk shari'ar da ya tsara wallahi ba gyara in dai musulunci ne ya zo da tsari to zaka ji cewa akwai hikima akwai gwaninta akwai kwarewa akwai dacewa da rayuwar yan adam saboda wanda ya halicci yan adam din ne ke tsarawa yan uwa musulmi mu sani cewa wannan ƙasaitaccen laihi wannan tikeken laihi mai girman gaske shine laihi na aikata sihiri da tsahe-tsahe muna roƙon Allah ya kubutar da mu daga sharrin matsawa da tsahe-tsahe mu sani wannan laihin yanda yake faruwa shine kullulluka ne matsahi yake zuwa ya kukkulla wasu kullulluka da wasu hakukuwa da zaruruwa da abin da shaidanin shi suka sifanta mai sai ya ɗora tohi a ciki shine sihirin ko kuma mu'amala da shaidanun aljannu da neman a ba da kusanci zuwa gare su ta hanyar ya yi masu yanka ko kuma ta hanyar ya ma'alla kafirci dalilin haka sai a samu cuta mai girman gaske ta wanzu bisa ban ƙasa ko ga wani mutum shi kaɗai ko ga wata al'umma ko ga wani gida ko ga wani ma'aikaci ko ga wani magidanci ko ga wani mai arziki ko ga wani mai matsayi bisa ban ƙasa sai zama ya cuti ya shiga cikin takura kwarai sanadiyar aikin wannan matsahin shi yasa kullum muke ƙara maimaitawa musulunci da ya haramta tsahi yace kafirci ne bai ce ba tsahi ba ya ci a'a yana ci amma kafirci ne kuma me yin shi ya kafirta ai in kaga kai tsahi ya ci to lokacin nan ne ka zama kafirin amma an bai ce ba kenan bai ida cika ba tsahi akwai ragowa akwai tabaka ida kafirce ma Allah ba ƴan uwa musulmi dalilin haka sai a samu cikin matsafan nan wallahi akwai waɗanda tsahinsu yake zama sanadiyar kashe mutane cikin matsafan nan wallahi akwai wanda tsahinsu yake zama sanadiyar haihuwar da cuta da rashin lahiya wani ma sai ciwo na zauna ka huta ya hau kan shi har sai ya mutu bai rabu da wannan ciwon ba saboda muguntar wani matsashi yan uwa musulmi daga cikin tsahe-tsahen nan akwai wanda yake tarwatsa al'umma ya raba tsakanin masoyi da masoyin shi ko tsakanin miji da mata ko tsakanin mai gida da baran shi ko tsakanin aboki da aboki dokoki duka tsaye-tsaye suna irin wannan tasirin a cikin zamantakewa amma fa dukkanin wannan ko tsahi na kisa ko tsahi na rarrabawa ko tsahi na rashin lahiya duka ba su cika ba su tabbatuwa sai da izinin Allah kamar yadda Allah ya faɗi ƙarar cikin alkur'ani ya ce wa mahun bi na bihi min ahadin su matsafan nan ba su iya cutar da wani ɗaya da wannan kancil ko nasu illa bi izinillah sai da izinin Allah ashe ko sun kulla in Allah bai riga ya zartar ba baya tare da yardan Allah da izinin shi kana mutumin kirki bawan Allah sai amma sihiri kuma ya cika saboda Allah ya ga dama jaraba ka tare da yardan Allah da gwaninta shi kana mutumin banza sai amma sihiri kuma ya kama ka saboda Allah ya ga damar ya kama ka Allah yana iya a kukkulla masu sihiri ya ki ba da damar sihirin ya yi tasiri a kan ko da kai shaidan ne iya kafirci don haka tare da yardan Allah ne da tsarawan shi sihiri yake tasiri amma mu sani ‘yan uwa musulmi ba yayyiwa har abada mutum ya zama boka ko ya zama matsahi wannan abu ne wanda ba yayyiwa sai in ya kafirce ma Allah domin bokanci hulɗa ce da ƙulla alaƙa da shaiɗanu shi kuma aljanin shaiɗan ba yayyiwa ya zama ɗan aikin kaɗan ma hidima sai in ka yarda za ka raka shi ku ta wutar jahannama kaɗai amma don ka ce sabo ma shaidan bai cika yarda ba da ka yi sabo kaɗai mai yawanci abin da yake yarda ka ƙulla hulɗa da shi sai ka furci don haka za ka samu cikin bokaye nan ina zance da bokayen da ke cewa su musulmi ne da kuma matsafan da ke cewa su musulmi ne za ka samu cikinsu wani ya ce shi musulmi ne amma kuma boka ne masha Allah to wannan bokan musulmi sai ka samu shaidanin shi na aljani ya hana shi sallah asuba sai ce to ni zan yi aiki da kai amma sharaɗin aikin kai ɗorayi cikin salloli kayi azhar kayi la'asar kayi magariba amma asuba ba za ka yi ba wallahi wani kuma bokan wani matsahin sai shedanin shi ya ce mai a ka dora yin salloli duka amma asuba ka dora yin ta ba alwala dan girman Allah yanzu in shedan ya sanya ka ka dora sallah ko a ce shekara dubu Allah ya baka duniya za ka yi sallah gaba daya amma asuba ba alwala za ka yi ai ya san aikin ban za ka yi sauran ma kaman ba kai bane don haka shedan ba zai taba yarda ba ya kama maka akan wasu tsahe-tsahe ko akan wani bokanci wallahi sai in ka zama kafiri kasurguman kafiri wannan shine dalilin da ya samu ke faɗi da babban murya duk inda matsahi yake arne ne kafiri ne duk yanda kake gani yana sallah yana abuka jahili ne sai ya ce kuna ce masu kafirai ɗan bori kafirai ne da matsaha alhali muna ganin su suna azumi suna sallah suna layya saboda kai jahili ne kai ma baka san yaya abin yake ba yasa sai kai gardama ba daidai bane mutum ya sa kan shi gardama akan abin da bai da ilimi akan shi wala taqafu ma laysa laka bihi ilm dan uwa musulmi duk inda matsahi yake to kafiri ne sai in ya kafirce ma Allah sannan abin yake domin kamar yanda Qur'ani ya faɗi matsafa sai sun yi watsi da littafin Allah sun maida shi bayan bayan su sai sun saba ma dokokin Allah sannan lamarin su yake saboda abin kishiyoyin juna ne ba su tafiya tare ba yayyewa kana musulmi fir tantagaryen musulmi na kwarai kuma a ce kana tsahi ba yayyewa dole sai ka bar guda ko dai ka bar musuluncin kai ne kake tsammanin har yanzu kana cikin shi sai ka je kai ta kayanka ko kuma wato musuluncin ya barka ɗan uwa musulmi mu sani cewa shaidan bai ma hidima sai ka yi waci da alkur'ani sai ka saba ma shari'ar Allah sai ka ba da kusanci abin neman kusanci wajen aljannu don haka a lokacin shaidanun aljannu za su yarda da kai Allah ya faɗi haka ƙarar cikin suratul baƙara yana zargin yahudawa domin ne abin da ke bani mamaki matsafa wasu ce za su iya ba ƙasan mu ta Nijar tallahi da gudunmuwa za su iya kare ta game da duk wani ƙalubale bari in gaya muku na rantse da girman Allah inda da tsahe-tsahe ne za a kare Nijar wallahi mun shiga uku uku masa uku saboda shi fa sihiri da Qur'ani ya faɗi asalin shi daga Yahudawa da Nasaru sun yi mu ƙwarewa sun yi mu iya shi kayan su ne harkar su ce sana'ar su ce fatausu su ne noman su ne ta kaka za ka iya ja da su ɓangaren sihiri yanzu kana gana ko wani boka nan cikin nijar wanda ya hi bokayensu iya bokanci wallahi babu shi ƙarya ne asali da ƙur'ani ya kawo labarin tsaye-tsaye da sirce-sirce cewa yahudawa da nasarawa su suke zo da shi allah ya ce walan ma ja'ahum rasulun min indillah a lokacin da manzo ya zo masu daga wajen allah musaddiqul lima ma'akum manzon da yake gazganta abin da ke tare da sunan littattafai bai ce ƙarya ba ce nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wani bangare daga cikin waɗanda aka ba littafi duk qur'ani in yace wanda aka ba littafi da waye yahudu da nasara sai suka yi waci da mi kitaballahi littahin Allah wara a zuhurihim suka maida shi bayan bayansu ka annahum la ya'lamun kai ka ce kamar basu san littahin Allah bane to da suka yi waci da shi sai aka yi mi wattaba'u ma tatlu shayatin sai suka dora bibiyar abinda shaydanu ke karanta masu na tsahe-tsahe ala mulki Suleiman a zamanin mulkin Annabi Suleiman Allah ya ce wa ma kafara Suleiman amma annabi Suleimani bai yi kafirci ba saboda yin tsahi kafirci ne walakin na shayatsi na kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafirce na mutane da na aljannu yu'allimunan nasa sihir suna koya ma mutane tsahe-tsahe ɗan uwa musulmi ya kamata mu sani idan ba mu sani ba in kuma mun sani mu ƙara tunawa da cewa shi fa sihiri tsahi yin shi da kuma koyan shi yana zama sanadiyar bawa ya zamo ya yi asarar duniya da lahira haka Allah ya faɗi ƙarara ya ce wa ya ta'allamu na ma ya zurruhun suna koyan abin da zai cutar da su wa layan fa'uhun ba zai amfane su ba walaƙad haƙiƙa wallahi animu sun sani lamanishtarahu duk wanda ya zaɓi sihiri ma lahu fil akhirati min khala a lahira ba ya da abinda zai sa abinda sauro zai sa a bakin shi bai da rabo ko dan lake ne ko abinda sauro zai sa ga baki ba ya da sai Allah ya ce wala bi isa ma sharobihi anfusahu kuma tur da abinda zukatansu suka zaba musu laukanu ya alamuna inda sun san irin girman hatsarin da suka shiga ɗan uwa musulmi dole ne ko tama daɗi ko kattama daɗi ko ka yarda ko kakka yarda dole ne mu yi ma 'yan uwanmu musulmi nasiha mu faɗakar da su game da hatsarin sihiri su yi nisa da shi saboda shi sihirin nan duk wanda yake yin shi babu shi babu rabauta ba rabauta a duniya ba rabauta a lahira in kuma ka taɓa ganin wani matsahi ko wani boka wanda ya samu rabo a duniya ba mai example babu wannan Allah ne yake wala yuflihu sahiru haifu ata matsahi ba zai taba samun rabauta ba duk inda ya je duk ta inda ya zo babu Allah ya riga ya kace alaka tsakanin samun dace da samun rabo da tsahe-tsahe wannan babu shi sai dai mutum ya zama dan wahala a duniya bari in baka ni example na cewa babu wani dan sihiri wanda ya dace duk inda za ka samu mutum kai mutum ko mai kuɗi ne Allah ya ba shi kuɗi sai ya shiga tsahe-tsahe ya shiga kancil ko ya shiga arwa na rantsi da Allah ƙarshen shi ya zo ka jira ka gani lalacewa al'amuranci gigicewa shi ta zo zai taɓarɓare zai daƙune zai koma koma bayan baya tun a duniya sai ya ɗanɗani kuɗa shi kamin ya kai lahira in mutum mai mulki ne kaga yana ɗan yanke-yanke yana ɗan tsahe-tsahe wallahi tallahi wannan kujerar tashi ta ya zo zancen nasara da ci gaba wallahi babu shi gare shi kuma ƙur'ani ba ya ƙarya daga cikin musalla haka ai cikin matsafanmu akwai 'yan tauri ko akwai 'yan tauri ‘yan uwanmu ‘yan tauri ku zama ‘yan laushi don Allah ku daina tauri domin mugun abu ne bala'i ne yau in ka ce kai ɗan tauri duk in ka karaci ƙarhe ya lankwashe ya murɗe da Allah me ma'ana haka me riban ka a cikin rayuwa ka taɓa ganin ɗan tauri wanda ya arziki da tauri ka taɓa ganin ɗan tauri wanda ya samu ɗaukaka da tauri kawai ƙarshe zai rayu maciyaci koma baya ƙasƙantaccen bayan Allah sannan ya tashi a lahira kuma can matsala take da girma saboda haka ya ku ƴan uwa bayan Allah musulmi wanda suka jahilci ko menene tsari da sihiri wallahi ba komai bane tsari da sihiri sai kafirci babu rahama tattare da duk mutumin da ya rungumi sihiri da tsahe-tsahe ƴan uwa musulmi mu sani cewa yin sihiri yana sa mutum ya yi nisa da rabauta kamar yadda Allah ya faɗi sannan in kana neman manya-manyan maɓannata a bisa ban ƙasa to ka je ka kamo bokayi da 'yan sihiri ina mamakin mutumin da yake ganin kamar ba daidai ba ne a yi wa'azi bisa kan bori ko bisa kan bokanci yana ganin kamar suka ne kuma wannan mutuma in an jima sai ya zo ya ce Allah ba mu zaman lahiya au yau ɗazu ka yi ƙarya ai waccan magana ta ka ta ɗazu ta ƙarya ta ta yanzu domin in ka ce a bar ‘yan bori su yi kayansu kuma ka dawo ka ce Allah ba mu zaman lahiya wallahi ƙarya ce kaji babu zaman lahiya babu bori babu zaman lahiya babu bokanci domin bokanci daga cikin jarin bokanci akwai kashin mutane haraka bokanci ba ta sai an kashe jarirai ko an kashe 'yan yara ko an kashe manya an cire al'aura ko an kashe mace an cire mamanta ko an yi ko wasu sassanni na jikin mutum bokanci ba sai da wa'annan to kuma kai kake roƙon Allah kawo zaman lahiya amma kai kake neman a bar bokaye su yi kayan su kwantirar ne kishiyan juna ne tun kada warwara ne kake yi babu yanda za a yi matukar boka na bokanci dan bori na bori matsahi na tsahi wallahi babu yanda zai al'umma ta zauna lahiya dole kashe-kashe sai ya yawa cikin al'umma dole wato ha'inci da zalunci da babakere da cututtuka wanda ba a san diginsu ba sau nawa dalilin tsayi za a kai ma likitoci su ta aunawa ga mutum allauɗa allauya amma sun rasa komi ne duk na'urorinsu ba su nuna masa komi ba yanzu dan girman Allah ba wai a ƙasar musulmi ba ko ƙasar kafirai shugaba mai hankali ya yarda da tsaye-tsaye cikin ƙasar shi wallahi ba yarda domin ya san wannan lalata zamantakewa al'umman shi ta shiga uku in dai kasuwar bokaye tana ci jama'a ta lalace matukar kasuwar bokaye da ɗan bori ta ɗaga sama saboda haka muke faɗakar da al'umma hatsari da girman wato waɗannan ababen na tsahe-tsahe da na sihirce-sihirce kuma sannan a wannan hudu bai za mu mai da martani akan wasu mutane da suka tsoma bakinsu bisa kan wa'azuzzukan da malamai suka yi da kuma faɗakarwar da malamai suka yi akan cewa suna kiran 'yan uwansu musulmai wanda bai san ko menene tsahi ba suna son su karantar da shi mai tsahi sai wasu mutane suka taso wasu a kafofin sadarwa suna cewa a ai su ma mutane ne su ma 'yan ƙasa ne 'yan bori ya kamata a bar su su yi kayansu ku malamai ku yi hattara yanzu wannan maganganu naku suna iya zama ta'addanci ko malamai ku yi hattara wannan maganganu naku suna iya zama sanadiyar wato kawo yamuci mu muna son kwanciya hankali a ƙasarmu ba mu san abin da zai kawo rarraba kanu to nan akwai raddi mai ƙarfi akan ku na farko duk wanda ya faɗi wannan magana wannan ni bani kwankwanto cewa jahili ne wallahi in ya san musulunci wallahi ba zai faɗi haka ba duk wanda ya faɗi ni bani kwankwanto a kotan musulunci dai jahili ne tana yawa mai ilimi ne a bangaren boko amma bangaren sanin addinin Allah wallahi kasar gumin jahili ne saboda haka mun mashi uzuri game da rashin sani kuma Allah ya fahimtar da su Allah ya sa su sani ɗan uwa musulmi abinda za mu cewa in kana ganin yin wa'azi cewa tsahi bai da kyau zai kawo rishin zaman lahiya a bisa ban ƙasa. To, ka sani, ƙur'ani ya faɗi cewa babu ɓanna mai girma kamar sihi. In ka yarda da ƙur'ani to ka yarda da zancen Allah, in kuma ba ka yarda da ƙur'ani ba, to shi nan sai ka kafirci. Na karanto aya, Allah maɗaukaki ya ce wa ƙala Musa ma ji'itun bihi sihir. Inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amalal mufsidin karara alkur'ani ya kira tsahe-tsahe da cewa aiki ne na mabannata to eh zamana su matsawa su ne mabannata haka ƙur'ani ya faɗi kuma duk mai hankali ya sani haka abin yake su ne manyan mabannata masu kisa masu kawo matsala sai kai ka zo kana cewa a ce aikin su bai da kyau banna ne anya maganar nan taka ba ita bace banna wannan magana da kake faɗi cewa kar a ce tsahe-tsahe bai kyau a bar su yi kayansu wallahi ita ma da karan kan taɓanna ce domin ɗaure gindi kake a samu masu guntaccen hannu da ƙafa a samu kasassu a samu wanda ake shanye ma jini a cikin al'ummanmu bai dace ba bai dace ba ga mutumin da yake ganin cewa tsahi ai yanci ne na zamantakewa kuma ƙasa ta ba da yanci in dai ka gamsu da haka ƙasa ce ta ba da ‘yanci a yi tsahe-tsahe, to ya kamata in ka ji wani boka ya kashe mutum ka hankalin kai tashi. Ya kamata in ka ji wani boka ya shanye jinin wani, ba ma hankalin kai tashi ba, kama tashi tsaye ka ce ka a mai hukunci, a bar shi ai shi ma ɗan ƙasa ne aikin shi ne yake yi. Kamata ya in dai da gaske ne, kai kana ganin bokanci da tsahe-tsahe ‘yanci ne wanda ya dace a bar mutum ya yi, wallahi bai kamata ba ku kamo boka ku ce za ku hukunta shi saboda ya kashe wani ko saboda ya sha jinin wani ko saboda domin ku kuka ce a bari ba komi a bar su si ah wani irin tunta da warwara ne a bar boka ya yi bokanci ba komi amma kuma in ya kashe wani kuma za a kawo shi justice a mai hukunci a daure ai kun cuci boka da tun farko ku hana shi mana sai ku taimake shi a bar ɗan bori ya yi bori matsahi ya yi tsahi shi kuma tsahin nan nashi ba yayyewa dole sai an kashe al'umma dole sai an cutar da al'umma an kuntata masu kuma in aka yi haka nan kuma ku dawo ku ce hukumta shi zafi a wannan abin hankali ba ya ɗauka ni na rude ku ba ni amsa ya ne abin yake bai kamata ba duk bokan da ya cire ma wani gaba wajen sihiri ko ya kashe wani ko ya tabka ɓanna tun da 'yancin shi ne bai kamata ba a ce za a hukumta shi akan abin da ya na 'yancin shi ‘yan uwa musulmi tare da cewa shi habokancin nan da sihiri cin haƙƙin Allah ne wallahi cin haƙƙin Allah ne amma mutane ji suke abu ne mai sauƙi bai ma ka ita da jijiya waya kan shi ba saboda ba haƙƙin ka ba aka taɓa abu na biyu inda a ce wannan matsahon da bokaye cikin sihirce-sihircensu ana yi ƙarara suna zagin ka kai mai girma mai girma ne kai suke zagi tsakaninka da Allah ka ce a bar su su yi kayansu su ma 'yan ƙasa ne da a ce suna zagin wani minista ko suna zagin wani jami'in tsaro ko suna zagin shugabannin ƙasa mu da kanmu za mu cewa bai dace ba muna jin kuncin a ce jagororinmu ƙarar za a zo ana zagin su a hukunta su amma yanzu abin da yasa kake cewa a bar su shi saboda Allah ne suke zagi na rantsa da Allah duk inda matsahi yake yana zagin Allah haka Qur'ani ya tabbatar haka hadisan manzon Allah ya tabbata saboda Allah ne suke zagi kai wannan ba wani abu bane mai girma wajenka abin mai girma wajenka shine a ce an zage mammaka ko an zage babanka ko an zage ka kai mai girma wani lokacin zaka zo ka ce za mu dauke mataki bayan yiwa a ce ana taba manya a shi taba Allah babu komi cikin shi a bar su su yi ko tunda Allah suke zagi cin haƙƙin Allah suke abu na uku ƴan uwa musulmi ga wayannan mutanen waɗanda suke cewa a bar matsafa su yi kayan su Allah ma mutsari da haka idan ya zamo yin wa'azi ko yin huɗuba bisa kan abin da ya shahi tsaye-tsaye wannan kuna lissafa shi matsayin tarzoma da ta da hankali na al'umma. Me hujjanku? Hujjanku saboda akwai mutane ‘yan ƙasa wanda suke wannan harakar suci. To, in dai wannan hujjar ita ce kuka yi amfani da ita kuka ce a ƙyale su, to mu kuma za mu faɗa muku cewa kamata ya a daina wa'azi ana cewa ƙarya ba ta da kyau saboda akwai maƙaryata ‘yan ƙasa. kamata ya a daina wa'azi ana cewa zina ba ta da kyau saboda akwai mazunata 'yan ƙasa kamata ya a daina wa'azi ana cewa liwaɗi ba ya da kyau saboda akwai 'yan liwaɗi 'yan ƙasa me yasa za a hana 'yan liwaɗi suna matsayin 'yan ƙasa a hana 'yan maɗigo suna matsayin 'yan ƙasa saboda abin ya yi muni kuma musuluncin mu bai yarda ba haka kuke cewa ko shi kuma wanga musuluncin mu ya yarda da shi ya yarda da shi saboda haka za a bar su su yi a indai dan yan bori da bokaye suna yan ƙasa kuna ganin ba daidai bane wani malami ya faɗakar da mutane hatsarin bori to ya kamata kan wanda ya ƙara wa'azi kan ƙarya ko hana domin wallahi akwai yan ƙasa maƙaryata haƙƙin su ne a ƙyale su su yi ƙarya su a bar su kasu akwai yan ƙasa ɓarayi haƙƙin su ne a bar su su yi ta satan su a daina cewa sata ba ta da kyau saboda ka a taɓo hushin ɓarayi kasu ma su zo su ma malamai martani da wani shi ne yana cewa wai ai su ma bokan yan bori yanzu nan in kuka zo kuma malamai kuna wa'azin ku ko addu'an ku suna suka zo suna zagin ku suna cewa kun ga abin ya zama fitina yau ka za malami yana jin tsoron wannan ne a ina aka taba yi mun yarda duk bokan da yake da baki da hujja wanda zai faɗi cewa musulunci ba daidai bane ya fito ya hoyi duk dan borin da yake da hujja ba zage-zage ko wulakanci kamar yadda ba mu zage ku ba yan bori muka wulakanta ku yan kunji mun ce kuci nan nuni aya ce ta cire muku mu maimaitawa ce muka yi wallahi ni ban isa ba in zage kan mi mi zan samu tsawon zan karawa ko kadar cewa za ni in na zage ka in na ce kaza wanda ya yi shi tsinanne ne sai in karanto ma aya da ta ce haka in hada za ka yi da aya don haka ba zagi ba wulakanci ba cin mutunci amma bori kafurci na ƙur'ani ya faɗi me yin ci tsinanne ne ƙur'ani ya faɗi idan kuma kuna da wata hujja da ta ce malumta kafirci ne mai yin ta cinan ne ku ku karanta mu ba mu da matsala game da wannan ku yi amfani da fasahan ku da bayanin ku ku gamsar da mutane cewa abinda ake kiran a Qur'ani yake kira ba daidai bane ba mu hada da ku kun taba ganin mun je mun kai mu dan bori hari ko boka ai da mun san inda suke amma saboda ba aikinmu ba ne ba mu Allah ɗora mu jagorori hukuma su Allah ya ɗora musu hana wannan ɓanne da ƙarfin ciya in suka ce a bar su ci to mu kuma sai mu ce dole ba za a barin su ba wallahi ba mu da wannan amma dai mu faɗi cewa ba daidai ba ne wannan kuma ba a yi wani ɗa ba a nan Nijar wanda isa ya sanya doka ya ce wai kan malami ya ƙara magana a kan tsahi ya ce ba kyau wallahi tallahi babu shi cewa kan a ƙara cewa tsahe-tsahe ba su da kyau ko bokanci ba da kyau billahi lazila ilaha illahuwa ina faɗi da babban murya in wani yana jin kamar zai iya don Allah ya ɗan gwada ya gani ya ɗan gwada ya gani babu kamar yadda can baya ba a yi ba mun san cewa arete na ƙungiyar bokaye ba wannan gwamnatin ta bada shi ba mun san gwamnatin da ta bada arefi na ƙungiyar bokaye amma gwamnatin ta iya cewa kar mu ce bokanci bai da kyau ta iya hanawa mu ce tsaye-tsaye ba su da kyau to haka nan ne muke faɗi kuma za mu ci gaba da faɗi da ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana domin wanda zai halaka ya halaka kan hujja wanda kuma zai rayu ya rayu bisa kan hujja ‘yan uwa musulmi abu na gaba abu na hudu shine cewa masu matsafa da bokaye in kuna magana kansu kuna cewa abinsu bai da kyau su ma in suka taso suka fara magana kanku ai abin zai zama matsala to wannan na karanta aya su malamai Allah ya sifanta su da cewa allazina yuballighuna risalatillah su ne wanda suke isar da sakon Allah wa yakhshawnahu kuma lokacin da suke isar da sakon Allah suna jin tsoron shi ne shi kadai wallahi yakhshawna ahadan illa Allah ba su jin tsoron kowa sai shi kadai saboda ka wallahi ba mu jin tsoron boka in mun yadda bokanci fa yana ci sihiri yana ci amma inda muna jin tsoron boka ya mamu illa da mun kama baki mu ba mu jin tsoron haka nan ai irin na annabi Ibrahim annabi ibrahim cewa wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billah ta kaka ni jan ji tsoron kan tilkon ku ku ba ku ji tsoron cewa wannan abin da kuke ba Allah ne kuke takala boka bai ji tsoron cewa da Allah yake faɗa ba ni sai in ji tsoron a ce ina faɗa da shi aikin banza aikin wuri matsahi bai ji tsoron cewa ba taɓa hushin Allah yake ni sai in ji tsoron ka in taɓa hushin shi in ran shi ya kai dubu duka ya dade da guda guda zan ci gaba da cewa sihiri da bokanci kafirci ɗan uwa musulmi abin na gaba mu sani cewa mu ba mu cikin wanda suke ganin in bokaye suka tashi suka yi taro shugabanni suka sasu ko in bokaye suka yi kungiya su a ba mu da hujja akan haka nan ba mu sani ba su suka sa su ko ba su suka sa su ba ba daidai dai bane da haka ba san waye sa su ba kuma mun yi kyautata tsammanin bokayen nan su ne suka tare suke yin kayansu da kansu a bisa haka ‘yan uwa musulmi kenan wato abinda muke gani shugabanni ko da ba su suka sa bokaye ba su yi kungiya su fito suna tallar kayansu to yana cikin nauyin da Allah ya rataya a kansu hana wannan bokanci yanzu kawai ya rage ko su yi ko kasi amma dai ya kamata su sani nauyin a hana ɓanna ta bokanci bisa ban ƙasa da tsahe-tsahe ba malamai Allah ya ɗora ma ba ba almajirai ba ba 'yan gari ba wannan kawai mu tunatar da junanmu ne muke don kawai a yi katari wasu iyanmu su ko wasu 'yan uwanmu amma in ban da haka nan nauyin a hana yana akan shugabanni billahi allazi la ilaha illa huwa duk mutumin da Allah ya bashi shugabanci yana cikin nauyi na dole ya hana ɓanna ta tsahe-tsahe da shirka in bai yi ba kuma watakilan yana da hujjar da zai faɗa ma Allah da haka kaga ba wani abu bane wanda mu za mu matsawa har mu ce sai mun tada hankali a'a hankali yayi kwance kawai dai ba ya da kyau amma shugabanni ko ba su suka sa ba to amana ce a kansu su hana Allah ne ya ɗora musu su hana ‘yan uwa musulmi mu sani cewa sihirce-sihirce da bokanci gaba ɗaya canya haƙƙin Allah don girman Allah a wannan ƙasai ta mutu Nijar inda yau wani ya zo aka ji wani tsoho ɗan shekara saba'in ya yi ma wata yarinya haɗe ya shekara bakwai duk wanda aka faɗi masai ya aza hannuwa ga ka'in na lullahu inna an ci haƙƙin 'yan yara haƙƙin 'yan yara ne aka canyi ko to shi kuma haƙƙin Allah babu mai kariya shi a ƙasar mutu Nijar yin tsahi cin haƙƙin Allah ne kuna ta fafatuka a kan kuna ta murza gashin baki duk wanda ya taɓa haƙƙin yara billahi lazi sai ka ci jikin ka haƙƙi na cire yake an ce ga wani dattiza nan ya yi ma ‘yan yarinya faɗe ya ai wannan ɗan ƙaramin haƙƙi ne babban haƙƙi duk duniya babu haƙƙin da ya kai haƙƙin Allah to yanzu su matsafa haƙƙin Allah ne suke canyewa bokaye haƙƙin Allah ne suke damewa yanzu sai mu tsaya muna kunwan baki akan haƙƙin 'yan yara haƙƙin mata haƙƙin tsuntsaye haƙƙin ɓeraye haƙƙin waye amma in an taɓa haƙƙin allah sai mu ga ba wani abu bane sai mu dawo kawai mu mana ɓacewa kai wannan kawo matsala ne kamata wanda ke wannan magana shine in an jima zaka ji in aka ce mai amma yarin ya faɗi ya shekara bakwai ya ta da hankalin shi kamar idan shi kamar sun fito waje yana ganin abin ya girma anya kai ka san musulunci ba kawai ka sa jallabiya bane kana zuwa ana ana ruku'i da sujada da kai inda ka san musulunci da ka san duka cikin haƙoƙi kaf babu haƙin da ya kai haƙin Allah shi yasa Allah ya ce duk wanda ya tsare haƙin Allah to duk ma haƙin da ya canye in ya ga dama sai ya hime a lahira ko ba haka Allah ya faɗi ba karara a Qur'ani Allah ya ce in dai ka tsare haƙin Allah to lahira hisabinka akwai sauki tana yi wa ka je aljanna ko ma haƙƙin wa kace saboda ɗan ƙaramin haƙƙi ne amma babban haƙƙi shine haƙƙin Allah ‘yan uwa musulmi wannan haƙƙin shine har za a tsawa wani yana ganin wai bai kamata ba ma a yi magana akan shi to abin da zan rage wannan hudu bai da shi duk musulmin da ke tsoma bakin shi bisa kan ganin laihin masu hudu ba ko masu wa'azi kan matsafa bari in mai albishir guda faɗa ne ake da yaƙi tsakanin masu goyon bayan a tsare haƙƙin Allah da tsakanin masu goyon bayan a tsare haƙƙin bokaye da haƙƙin ‘yan bori da haƙƙin matsafa yanzu ka zaɓi inda za ka shiga duk wanda ka ji yana cewa tsari bai da kyau da bokanci wallahi yana nema a kara haƙƙin Allah ne ya dawo kotan Allah duk wanda kuma kaje yana faɗin saɓanin haka to ko da ‘yan kewaye kewaye dai yake bai hoto ƙarara ba to ana gane kowane kote ya dawo don babu na uku ko akwai na uku wannan wato matsalai matsala ce ta ɓangare guda biyu da wanda suke kotan Allah da wanda suke kotan ‘yan bori da bokaye ko ka yarda bokanci da bori ba daidai ba ne ko da kau ƙasar Nijar ta ba da ‘yancin ai to ba daidai ba ko kuma duk abin da ƙasar Nijar ta ba da ‘yancin ai daidai ne yau daga ƙur'ani ta ɗauko dokokin ne ko daga ƙur'ani ko injila ta ɗauko dokokin ba abubuwa da yawa ƙasar Nijar ta ba da ‘yancin ai amma Allah ya hana ai akwai abubuwa da to inda a ce ƙasar Nijar da abin da ta ba da ‘yancin ai zami abubuwan da zami nan wurin ko shaidanu sun kai saboda haka wannan matsalar ko da kai mai matsayi ne to ka yi amfani da hankalinka da kuma musuluncinka ka san yadda za ka yi kai ka yi tsaye kotan Allah in kuma ka ganin wurin kai ba ka da wannan lokacin kai kana ganin bai dace ba to ka zaɓi ɓangare biyu ne yanzu ka zaɓi duk inda ka zaɓa kai ka zaɓen makanka muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mamu da zaman lahiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu. Allah ta'ala ya mamu maganin bokaye da bokanci da sihirce-sihirce. Duk wanda ma yake goyon bayansu Allah mamu maganin shi. Duk mutumin da yake ganin dole sai an yi bokanci a Nijar, ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki. Idan mai shiriwa ne Allah ka shiryar da shi ka haska mai zuciyar shi ya gano cewa wannan kafirci ne ba daidai bane. In kuma ba mai shiriwa bane ya Allah ka haɗa da shi da bokayen ka musu hukunci guda. ya Allah ka hada shi da shi da yan borinka masu hukuncin da ya dace da su ya Allah mun roƙe ka da sunayenka masu tsarki duk abin da zai kawo rigima ko tashin hankali a cikin ƙasarmu daidai da kan allura Allah ka man maganin shi duk wanda a zuciyan shi akwai manufa ta tada hargici ko tada matsala cikin al'umma ya Allah ka man maganin shi kakka ba shi sa'a akan manufan shi ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka sa wannan damuna ta ida ƙara shewa da alheri ka azurta mu da abincin dabbobi da mutane ne Allah ka sa albarka cikin kasuwancin ƴan kasuwanmu ma'aikatanmu masu ayyukan hannu Allah ka taimake su ka sanya albarka cikin ayyukansu ɗalibai da malamai Allah ta'ala ka haskaka musu ka ƙara musu basira na ilimi ƴan lafar da malamansu suna shirin komawa ya Allah mana roƙonka ka aza su akan daidai ka ba su sa karanto abin da zai amfane su a duniya su ya zame musu alheri a lahira ya Allah dukkanin abin da zai zama matsala ga al'umma musulmi Allah ta'ala ka mata maganin shi duk inda al'umma musulmi suke cikin wani yanayi na kunci ko kangi ko wahala Allah ka ka janye musu ka yaye musu ka kama musu ka dafa musu ka kama musu agaji na musamman daga wajen ka da rahamaka ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya rabbal alamin wala haula wala quwwata illa billah musayyid sallallahu